kamar jihohin borno da yobe a jihar adamawa ma ana gudanar da bukukuwan sallar azumin ne cikin yanayin dokar tabaci inda tun da sanyin safiya al'ummar musulmi suka yi dango zuwa masallatan idi da miraka a biyu ta nafila <laughs> bayan nan ne kuma suka ci gaba da taya juna murna ta hanyar ziyarce-ziyarce da kuma wasu nau'in nishadi yayin da hakimai shugabanni da kuma sauran jami'an gwamnati aka zace zuwa fada mai martaba lamidan adamawa da na sarkin mubi da kuma fadar ga wani ganye don gaiso sallah kamar yadda aka saba bisa al'ada inda kamar kowace shekara shugaban majalisar sarakunan jihar kuma lamidan adamawa dr muhammadu barkin da aliyu mustapha ya mika sakon sallah wannan rana ta karamar sallah saboda haka ina yi wa dukkan musulmi barka da shan ruwa da fatan Allah ya ba mu ladan azuminmu da kuma an shi dukkan roƙonmu na alheri shi kuma maimaita mana amin a irin waɗannan ranaku nakan yi wa jama'a gargaɗi da nasiha game da rayuwarmu na duniya da kuma makoma gobe kiyama don haka ina tunatarwa dukkan taron nan bisa wajibcin haɗin kai a tsakanin yara manyan gobe su ma ba su a baya ba inda kasuwar su ta budo a jimeta amusement park inda sukan je don kallon namun daji. mawar Baki Ibrahim. Me kuke yi yau? Yau? Eh. don ji kayan sallah mai daɗi sunana usman lawa mun ji daɗi da abun da za mu ci mai daɗi za mu je zoom kalla dabbobi sunana abdulaziz ibrahim a gaskiya mun ji daɗi don muna cin abinci muna cin kayan daɗi zu don kuma mu je in kalla dabbobi ke kuma ya sunan ke ƙari yayi ai hella Bu. a makwabcin jihar adamawa ma jihar taraba bikin na ci gaba da gudana cikin tsanaki kamar yadda wani mazaunin garin donga alhaji hudu donga ya shaida min ta waya sosai sai mu ce alhamdulillahi tunda dai allah ya sa mun yi azumi lafiya yau kuma muna sallah dawo aka dan cece sai a bi ziyarce ziyarce kuma dama haka ne shara ta tanada a dan ci abinci sai a bi dangi yana zumunta ana gaisawa gida gida manya da yara ba sai yara kuma ba har manya addini ta tare da mu wannan zumunci da ɗan uwan mu a ji a gaisa su in ko da wanda ya ko da wani matsala tsakaninka da shi to yau rana ce wanda zaka yafe mishi ranar farin ciki ne ku yafi juna abin da kyau. Gwamnatin tarayya dai ta sanya wannan Alhamis da kuma Juma'a a matsayin ranakun hutu don bukukuwan sallar azumin inda shugaban kasa Goodluck Jonathan da gwamnani da ma sauran shugabanni ke ta'addu'ar fatan samun zaman lafiya a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka. daga Yola a Najeriya.